saboda haka ta taso ne da irin wannan rayuwa da kuma irin barkwancin da ta saba da shi shi yasa wasu ke kallanta a matsayin mahaukata mahaukaciya amma ita yatta ba mahaukaciya ba ce kamar yadda ta yi hito take korayi musamman ma a wannan lokaci akan wannan kararraki musamman ma da aka gabatar a gaban murja ibrahim kunya tuni dai abubuwan yake ci masu tuwa kwarya kamar yadda mahaifiyarta ta yi to take bayani inda take cewa wannan abubuwan da ake ma yarta abu ne wanda samsam bai kamata ba domin kuwa ita yatta kamar yadda ake kokarin a mata hauka to lallai yatta lahiyar talau ba ta da tana da hankalinta a daina bude baki ana ce ma yatta ba ta da hankali lallai an dade ana hira da mahaifiyar murja ibrahim kunya inda ta hito take bayani inda take cewa dalilin da yasa har ta hito ta yi wannan kalamai ta ji cewa an ce za a yi ma yatta alluran mahaukata shi yasa ta yi sauri ta garzaya asibiti inda take nuna cewa bata yadda ba bata amince da wannan allura da za a yi maɗiyarta ba domin kuwa tana da tabbacin cewa ita tana da hankali kuma ita ta san me take yi sai dai kawai ta san cewa ita ta taso da irin wannan barkwanci shi yasa wasu ke kallon ta kamar bata da hankali amma ita ɗiyarta lafiyar ta kalau sulmul kalau bata da wata matsalar da za a ce wai a ɗauko ta a wannan lokaci a ce wai ana yunkurin a yi mata alluran mahaukata to saboda haka ita ba ta yadda da wannan ba kuma ba za ta lamunci haka ba domin kuwa ta tabbatar da cewa marasa lafiya ne kaɗai ake irin irin wa'annan allura turai tuni dai aka yi mamakin yadda mahaifiyarta ta ta yi to take kare ta a wannan lokaci tun bayan dai da wannan wato kura ta taso ba a taba jin mahaifiyarta ta ta yi to ta yi faɗi wasu kalamai ba sai bayan da aka ce za a yi maɗiyarta alluran mahaukata inda ta garzaya ta nuna rashin amincewa da rashin goyon bayanta tun dai kotu ta ba da umarnin cewa a je a gabatar da yi mata alluran mahaukata in dai an tabbatar da bata da lahiya to ya kamata a duba ta shi yasa ta ce a miƙa ta ofishin wato ofishin da ake ganin cewa cewa za a duba marasa lafiya na ɓangaren wato abin da ya shahi tafin hankali domin kuwa abubuwan da ta zo ta gabatar musamman ma a gaban shari'a ya sa sha bamban da na mai hankali shi yasa aka ce a je a duba lafiyar ta yanzu dai abin jira a gani shine shin ko wannan gwaji da aka ce za a je a yi mamurta Ibrahim kunya shin koya za ta kaya kamar yadda mahaifiyarta ta yi to take bayani ta dai tabbatar da cewa diyarta lafiyar ta kalau sannan diyarta tana da koshin lafiyar ta kamar yadda take magana magana a ce diyarta ba ta da hankali hankali wannan samson bata yarda ba bata amince da shi ba yanzu dai abin da ake jira shine wato lokacin da kotu za ta bada umarni akan murja ibrahim kunya